wannan zanga-zanga da ake so za a yi zanga-zanga a Najeriya tambaya a nan laifin wane ne zanga-zanga laifin wane ne Wa ya jawo zanga-zanga gwamnati ko ko 'yan ƙasa wannan shine abin da hudu ba za ta bayani a kai wannan zanga-zanga da ake shirin yi laifin gwamnati ne koko laifin 'yan ƙasa ne ko kuwa kowa ya ba da gudunmuwa wurin afkawa cikin wannan mummunan hali da muke cikinsa a yau amma kafin nan mu ya ku 'yan uwa masu daraja najeriya ƙasarmu najeriya tana fuskantar jarabawa mai tsananin gaske jarabawa kuma daga gwamnati jarabawa daga 'yan ƙasa gwamnati suna shirin kashe Najeriya ko ka ce sun gama kashe Najeriya Najeriya ƙasar da ake ganin ta fi kowace ƙasa arziki a duniya a yau ta zama matalauciyar ƙasa sakamakon baƙin bala'in zalunci da cin bashi babu ƙasar da ke cin bashi a duniya irin Najeriya ga arziki amma ana cin bashi babu ko shakka ina tausaya mana amma na fi tausaya ma waɗannan yara masu tasowa waɗanda za su tadda bashi su zama bayin turawa kamar yadda ya faru da wata ƙasa a nan afirka aka jibga mata bashi aka jibga mata bashi da ta kasa biya sai ƙasar china da suka ba su wannan bashin suka karɓe filin jirginsu suka karɓe wurare mahimmai duk abin da ake samu yana zuwa aljihun waɗancan azzaluman wannan shine abin da zai faru da mu a karɓe komi a ƙyale ‘ya'yanmu da bala'in talauci da yunwa don haka najeriya na fuskantar jarabawa daga ‘ya'yan gwamnati da kuma ‘yan ƙasa ‘yan ƙasa marasa kan gado idan matsala ta taso Allah ta'ala ya ce wa lauradduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbidunahu minhum Allah ta'ala ce da wani abu zai taso mutane ba za su yi gaban kansu ba su maida shi ga masanan cikin su da waɗanda suke da ilimi a cikin su da waɗanda suke da wato sanin makama al'amari za su fitan musu da mafita amma idan wani abu ya taso sai ka ga mutumin da baya iya kai kansa sabbi ta fuskar ilimi a karatu ba ma batun sanin ma'ana ake ba wai ne zai gaya wa al'umma abin da ya dace don haka babu ko shakka ya dace a ce mu shiga cikin hankalinmu ya dace a ce mun shiga cikin hankalinmu ya dace a ce mun san abin da muke yi bai yiwuwa mutumin da ba malami ba bai san addini ba bai san abin da ya dace ba a ce shi ne zai ba mu mafita wannan kuskure ne akwai wani abin da ya faru malamanmu iyaye suna taro da gwamnati wannan lalura ta sa zan gaya mana wannan saboda mutanenmu da dama suna buƙatar komawa cikin hankalinsu taro ake yi tsakanin malamai na addini duk malamin da ka san ya isa malami ne ko ɗariƙa ko izala ko ina yake yana wajen a zaune kuma akan matsala al'umma ba akan abincin gidansu ba wannan matsala da ake so a rika yin luwaɗi da auren jinsi ana tattaunawa aka samu wani masani shari'a daga ɓangaren gwamnati yake faɗin ai malamai ba ku gane ba ne wannan abun babu illa wannan abun babu sharri sai malamai suka ce to tunda haka ne mu ma a cikin mu muna da masanin shari'a tunda kai masanin shari'a ne nan take cikin malaman aka fito da mutum ɗaya wanda professor ne akan international law kaga iyaka ƙarshen kankat kenan shi wanda ke magana ya san wannan baban shi ne kaga magana ta kare to muna da shi kuma ya ce akwai illa kaga ko ba ma wanda ya dara ka ilimi tunda boko kake takama muna da wanda ya ɗara ka bokon kuma ya ce akwai illa don haka maganar shi ta fi taka ƙarfi ashe ka ga malamai ba su ɗauki matsaya ba sai da suka nemo masana ilimin zamani suka tambaye su menene wannan abin menene illarsa suke musu bayani kafin malamai suka fito suka ce ba su yarda da shi ba to ya kamata 'yan ƙasa idan wani abu ya taso ba ku yarda da shi ba ai kuna da limamai kuna da shugabanni kuna da iyaye ku mai da abin nan gare su su su ɗauka su kai gaba amma idan kowa ya ce ya isa zai ɗau matakin da ya ga dama maimakon mu samu nasara za mu rushe don haka mu najeriya babu ko shakka tana fuskantar mummunan ƙalubale wannan abu ne wanda babu shakka a cikin sa wanda wannan ƙalubale ƴan ƙasa suna haifar ƙasar da matsala gwamnati ma suna haifarwa ƙasa da matsala muna roƙon Allah azza wa jalla ya zagin malamai malamai sun yi kaza malamai sun yi kaza wani ma ya ce malamai suna ci da addini akwai mai ci da addini kamar ɗan siyasa waɗanda suke mulki yanzu ba da musulun musulun suka zo ba ba a taɓa samun mutanen da suke yi musulunci tawaye irin waɗannan ba amma da musulun musulun suka zo da kuma musulun musulun suka ci zaɓe idan kai ba musulmi ba ne ka isa ka tsaya zaɓe a gombe ka ci zaɓe adamawa za ka ci zaɓe ba zai yiwu ba saboda garuruwa ne na musulmi ashe da addini kake ci kai ma amma idan mutum ya tashi zagi sai ya zagi iyayenmu malamai wannan abu ne wanda ba za mu yarda da shi ba musamman magana mafi muni magana mafi muni da ta zo gare mu wani matashi da yake cewa idan malamai sun hau mimbari za su kare gwamnati ku tashi ku jeho malamin ƙasa daga kan mimbari wai a ƙasar musulmi yanzu an kai wannan iskanci a tashi a jeho malami ƙasa daga kan mimbari to kafin ka jeho malami daga kan mimbari ka kawo tsohonka kusa idan ka jeho malamin akan mimbari sai tsohonka yi hudubar tunda baka da mutunci wannan iskancin ba za mu yadda ƴaƴanmu su koye shi ba a wayi gari ana magana addinin musulunci ka ce wai limami yana a kan mimbari dan ya faɗa abin da ya saba wa ra'ayinka ka ce a je hoshi daga kan mimbari to ka kawo tsohon ka kusa in ka je hoshi sai tsohonka ya maye shi sai mu san ka ci iskan duniya kuma irin waɗannan ƙananan yara marasa mutunci to da yake mu ma 'yan zamanin ne to muna daidai da ku abinda za mu ce muku shege kafasa mu ji labarin wani yaro yayi wa wani malami shin mutunci sai mun gano waye ubansa kuma sai mun ɗau mataki a kansa malamai ba abin zagi bane mu malamai suna da mutunci a wurin mu duk yanda duniya ta lalace tunda alqur'ani ya zabi malamai a matsayin masu mutunci da daraja har duniya ta tashi ba za a taba yin wa'anda suka yi daraja malamai ba in dai ba annaba bane idan kuma malamai suka zan ba su da daraja sai ka kawo masu daraja wannan rashin kunya ce wannan rashin arziki ne idan kai ba a yi a idonka ba mu a idon mu aka malamai tun karfe biyu rana ake mitin da gwamnati akan matsalolinku wallahi har karfe biyun dare ba a tashi ba sun baro iyalansu sun baro gidajensu sun baro kasuwancinsu sun zo suna suna ta takurza da gwamnati akan matsalar ku kuna teburin mai shayi kuna zagin su kajirin wannan wasu ma daga cikin malaman sun tsufa shekaru ya ja amma a haka mu ce kai karfe biyun dare bai bacci ba ba kasuwanci yake ba tattaunawa yake yi da gwamnati akan an zalunci yan ƙasa ya za a yi a gyara mu a idan ba aka in kai ba a yi a gaban ka ba mu gaban mu aka ya kamata mutum ya san abin da yake yi wannan abu na biyu muna son wannan sakon ya isa zuwa ga marasa kunya cewa malami ya faɗi ba a faɗin ra'ayin naka bari ma ka ji godiya ta tabbata ga Allah muna godewa Allah tabaraka wa ta'ala muna neman taimakonsa muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan Allah ya tsare mu daga na ayyukan hakika wanda Allah ya kimtsa shi baka taba samun wanda ainihin zai batar da shi wanda Allah ya batar da shi baka taba samun wanda zai gyara shi ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai dai Allah kuma lallai manzon sa annabi Muhammad bawan ne kuma jakadan sa ne Allah ya daɗin tsira gare shi da iyalan gidansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan wannan ya ku ƴan uwa masu daraja mu sani Allah ya shar'anta wa bayi ta harshen manzansa annabi Muhammad Allah ya shar'anta wa bayi shari'a cikakka a wajen tsari musulunci ya zo da tsari zamantakewa na makwabtaka mata da miji kai ga haƙƙinka ke ga naki ɗa da uba kai ga haƙƙinka kai ga naka babu inda Allah ya bar wani abu wanda bai magana a kai ba shi yasa Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay'in Allah ya ce ba abun da muka bari a cikin alƙur'anin nan face sai da ainihin muka yi bayani idan ya tabbata Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wannan tsari a wajen haƙƙoƙi a wajen mu'amala a wajen siyasa a wajen shugabanci a wajen tafiyarwa babu abin da Allah ya bari shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ku masu imani ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a sannan ku yi wa shugabanni da'a ku yi wa Allah ɗaa ku yi wa manzon Allah da'a ku yi wa shugabanni ɗaa. wannan aya ce ta alqur'ani ba mai iya canja ta sai dai idan kana sha'awar kai wa Allah gyara to ga fili ga mai doki mu kuma muna sauraron ka kamar ka ce su wane ne ulul amri to sai aka ce ulul amri sinfani minan nasi wasu nau'in mutane ne guda biyu su ne al'ulama'u malamai masana shari'a wal umara'u da jagorori waɗanda Allah ya ɗora musu nauyi na al'umma a wuyansu waɗannan su ne ake kiransu Ulul amr malamai dai su ne waɗanda wato akan gaba waɗanda Allah ya ɗaukaka darajarsu saboda saƙon Allah da suke ɗauke da shi shi ya sa manzan mu annabi Muhammad ya ce ka girmama mutane guda biyu na farko na farko wanda ka gan shi da furfura da farin gashi ka san ba yau aka haife shi ba ba yaro ba ne. annabi ya ce ka girmama shi idan mutum yana da tarbiyya da ya ga mutum da hurhura to zai ga mutuncinsa in dai akwai tarbiyya na biyu wa hamilil qur'an wanda Allah ya bashi alqur'ani a ce wannan alaramma ne yana karantar da yara karatun allo ko yana koyar da yara islamiya yana haddata da su qur'ani a matsayinsa na masanin qur'ani manzon mu annabi muhammad yace ka mutunta shi kenan waɗannan da annabi ya ce a mutunta ya baka ababi ne na umarni ba ya baka bane in ka ga dama ka ga girman su annabi bai ce haka ba cewa ka mutunta su to muna roƙon Allah ya ba mu ikon mutunta su to ta yadda za a samu tsari tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta Allah bai bar fagen haka ba sai Allah ya shar'anta nasiha da nunawa da kuma wa'azi amma kyakkyawa shine bil mau'izatil hasana wa'azi kyakkyawa bai daga cikin abin da ya dace ka je ka ci mutuncin shugaba kai tsaye da sunan wa'azi bai daga cikin abin da ya dace kuma ba daidai bane a wasu lokuta wato zafin kai na matasan malamai shi ke sa ku ga muna ɓallo ta yawwa amma dattijan nan abin ba haka yake ba to kaji kuma wasu lokuta muna faɗan wani abu sai ka ɗauka ma mutum ba zai kai gobe ba amma da yake rayuwa tana hannunwa tana hannun Allah sai ya sa ka kai goben har ma ka kai jibi don haka ya ku yan uwa nasiha abu ne wanda shari'a ta shar'anta malamai ya zama wajibi malamai su ji tsoron Allah tabbas malamai su ji tsoron Allah siwa shugabanni wa'azi eh siwa shugabanni wa'azi to kaji kuma musamman waɗanda suka yi musulun musulun a dole mu faɗa muku ai eh, ko ba haka ba eh yadda ka dage ka ce ayi muslim muslim kai ta yi muslim muslim to haka ya kamata ka dage kana faɗin cewa to muslim muslim fa an zo za a mutu al'umma za ta mutu ba abinci babu ruwa babu tsaro ba mutunci ma kai duk abubuwan da ka sani babu babu ba asibiti ba abinci babu ruwa babu tsaro ba abin da ke da akwai ba ilimi komi ya lalace ya taɓarɓare wajibi ne malamai su fito su faɗi gaskiya wannan wajibin malamai ne idan ba su yi haka ba Allah zai tambaye su amma kai ba kai zaka tambaye su ba ka bari Allah ya tambaye su ba kai ba tunda ba kai ne Allah ba Allah ya sa mu kiyaye wannan kai daban Allah daban Allah zai tambayi malamai in ba su yi wa'azi ba sannan ya zama wajibi malamai su yi wa mabiya wa'azi su ja kunne abu kaza yana da kyau abu kaza ba ya da kyau wannan wajibin malamai ne su yi wa shugabanni wa'azi su yi ma kuma mabiya wa'azi sai dai shugabanni ana musu wa'azi ne a cikin daki mafi yawa haka ake so inda za su saurara idan an faɗa a daki kamar yadda aka tara mu muka yi abin da za mu yi in ba a ji ba mun riga mun gaya musu cewa za mu zo nan mu buɗe ta gaba ɗaya ko ba ga ba idan sun ji a can kawai sai dai ku ga an gyara in ko basu ji ba to za mu buɗe ta gaba ɗaya sai kowa ya ji abin da ake ciki Iyakar ta kenan don haka dole ne malamai su tashi tsaye su gaya wa shugabanni gaskiya wannan ya zama wajibi Allah ya ba mu iko mu gyara manzon mu annabi Muhammad yace inna dina an nasiha addini nasiha ne aka tambayi manzon Allah nasiha gawa yace lillahi ga Allah Allah za a yi wa'azi ba haka ake nufi ba Imam barbahari a cikin littafinsa sharhu sunna na Imam barbahari yake cewa al-ikhlas ikhlasi wato yi dan Allah idan za ka yi wa Allah aiki kai masa don shi kar ka yi don ka ba wani haushi ko don ka burge wani eh da za ka rike tarbinka don Allah kai don Allah kai sai ka samu lada in kai kuma dan ka ba dan izala haushi to ba ka samun lada don yanzu aikin ba wani haushi kake idan ka zo masallacin wayanda suke sakin hannu kai da ka zo sai ka rike hannu wai dan ka bata musu rai a san kai baka tare da su to yanzu in ka gama he biya ka kudin aiki ba dai Allah ba domin shi Allah ba a yi mai aiki dan a ba wani haushi ko dan a burge wani ba ya wa Allah haka in zaka saki hannunka saki don Allah in za ka riƙe ka riƙe don domin Allah in za ka sa carbinka riƙe abinka domin Allah kar ka ce ina yi don wani ransa ya baci kada ka kuskura duk abin da za ka yi ka yi wa Allah ainihin ikhlasi sannan ka yi wa manzan Allah ikhlasi sannan ka yi wa jagororin musulmi ikhlasi sannan da sauran jama'a gari wajibi ne malamai su faɗi gaskiya ba tare da jin tsoro ba ba tare da bambadanci ba baya daga cikin siffan malami na Allah ya zo yana wa shugabanni ko wani shugaba bambadanci bai da abin da zai baka wanda Allah ba zai baka ba ka rabu da shi ka kama Allah domin Allah shi ya mallaki komai da kowa ka kama Allah ka rabu da shi haka nan mabiya kada a tsallake sa faɗa musu gaskiya baya halatta ga wani mutum ya yi amfani da kuskuren shugabanni a matsayin wani tsani na sukarsu da zaginsu wannan ba daidai ba ne kada ka riƙi cewa kana so a yi gyara ka yi amfani da gyara ka je ka ɗauko mana tsare-tsare na 'yan ƙasashen waje don ka yaɗa a Najeriya ba aiki sai yaɗa aibun shugabanni wannan idan sun yi kuskure kenan a wasu lokuta ma ba kuskuren suka yi ba sharri ne kawai sharri ne ai na kaza yanzu yana da kaza in an tambaye ka baka ya nuna yana da shi a ina ka gani bai dace ba saboda baka iya faɗan abin wala ta kafu ma laisa laka bihi ilmun kar ka faɗi ka furta abin da da ilimi a kai to kaji don haka waɗanda kaji suna cewa a zo a yi zanga-zanga mutane ne daban-daban daga ciki dai akwai 'yan adawar siyasa waɗanda aka yi zaɓe ba su ci ba waɗanda aka yi zaɓe ba su ci ba wanda kai ka san wannan musulun musulun duk wanda ya san ne ya san ban goyi bayan ta ba a tun farko na san ƙarya yake tun farko na san makaryata ne don abu ne a fili amma kuma ba na goyon bayan a yi musu zanga-zanga wannan kuma ya saba musulunci ana ganewa ko da ba na san su to ban zuwa in ce a yi musu zanga-zanga wannan ba musulunci ba ne don haka 'yan adawa siyasa 'yan ɓangaren jam'iyyun adawa muna kira ku ji tsoron Allah kar ku yi amfani da kun faɗi zaɓe ku cinna mana wuta a ƙasa wannan kuskure ne masu neman a fito wannan zanga-zanga ka san farko su ne 'yan adawa akwai kaso na 'yan shi'a wanda suke neman wanda zai taya su faɗa da gwamnati duk juma'a sai sun nemi wani daga cikin masallatai sun tada hankali ka je ka duba duk masallatan yan dariƙa tun daga Maiduguri har ƙarshen Najeriya yana da wahala ka je masallacin dariƙa kaga sun tada fada da gwamnati yana da wahala a tarihin dariƙa ga sannan in akwai wanda ya taba ganin ranar da yan dariƙa suke fito na fito da gwamnati ga kawo ranar waɗanda kaɗai suke fito na fito da gwamnati su ne yan shi'a su ɗebo 'ya'yan jama'a daga ƙauye a ta harbe su wannan kuskure ne to ɗan shi'a suna cikin masu tunzura wuta a fito a fito to an ki a fito ku da kuka saba fitowa ku fita ku karata ba wanda zai fito to kaji daga ciki masu matsawa a yi wannan zanga-zanga akwai barayi barayin gari wayanda suke so a fara zanga-zanga kamar yadda kuka gani a Kenya suna fasa shagunan mutane suna fasa wuraren kuɗi suna fasa bankuna suna diba dukiyar mutane baya halatta ka yi amfani da wani yanayi ka kwashe ma wani dukiya don kai baka da ita yanzu kenan kana ganin kai ba na Allah bane Allah ba zai iya baka ba har sai ka saci na wani wannan ba daidai bane ba an ce an yi zanga-zanga a Kenya ba an yi sata dai ka je ka duba bidiyon yadda ake fasa shagunan bayan Allah yanzu wani yana da jari yana da arziki in hayaniya ta wuce ya koma maroki mabaraci wannan ba musulunci bane ba inda musulunci ya ce ka saci kayan wani ba inda musulunci ya ce ka fasa dukiyar wani babu wurin kuma ba addini ba to waɗanda suke ɓarayi idan an fara zanga-zanga za su fasa shaguna suna kwashe firij suna kwashe fankoki suna kwashe yadika suna kwashe kayan kuɗi barayi suna zigawa a fito zanga-zanga wannan ba daidai ba ne idan baka sani baka san wannan daga ciki akwai zaune gari banza zauna gari banza waɗanda za su zauna kan kwanar unguwa suna nuna wane ya wuce da mota kaza yanzu ma an ce yana da kaza wane ma kaza gare shi zauna gari banza maimakon ya kama sana'a sai ya zama zauna gari banza don haka yana so a yi zanga-zangan nan ya ɗan ɗiba abin da zai ɗiba na dukiyar mutane daga cikin waɗanda suke so a yi zanga-zanga akwai masu son kawo sauyi suna da manufa mai kyau Najeriya ba ta tafiya daidai suna so a yi sauyi sai dai waɗannan masu irin wannan tambayar da muke musu yanzu in aka ce ku kawo shugabanku na wannan zanga-zanga kuna da shi wa ke jagorantanku waye shugabanku wane ne babbanku abu ne za a yi ba kan gado yanzu idan matasa suka fito kan titi aka fara ƙone-ƙone kai kana da tijo ka isa ka ce wani yaro ya bari ba sai a baka kashi ba da shekarunka ashe ba tsari duk abin da za a yi ba da tijai duk abin da za a yi ba malamai duk abin da za a yi ba masana wannan abin ba nasara ciki kuma babu alheri wannan yasa muka ce ba daidai bane idan aka wayi gari ana cewa ba daidai bane kana cewa daidai ne wallahi sallan nan da muke yi idan ƙasa ta ya mutse sai ta gagare mu wallahi lazim kuma ka duba ƙasashe ka gani kai ka isa ku taruwa ka ku yi sallah sai mutum ɗaya zo duk ya ƙone ku gaba ɗaya ko ya harbe ku gaba ɗaya nawa aka yi zaman lafiya alheri ne an tashi gari lafiya mai tuwo na saidawa mai POS yana yi mai abinci tana yi mai haya da mota yana yi Shi ne za ka zauna ka ci abinci idan wuta ta yi wuta malam ba ka ganin mai POS bare ka zari kuɗi in ka zara ba mai shagon da za ka sai abincin sai dai 'yan yara su ta kuka shi yasa annabi ya ce kar ku yi fatan yaƙi yaƙi bala'i ne Allah ka zaunar da Najeriya lafiya cewa da ake yi a bari ana aiki ne da ilimi da hankali ba da kai ake baɗi ba wayanda suke ziga ku matasa suna ziga ku cewa ku yi tawaye saboda ba su ci zaɓe ba dama zaɓe ya dole wani ya ci dole wani ya fadi ko wanda abin nan ya tara gaba ya tara gaba amma ba ya da fitina ba Allah shi gara mu. to kaji don haka abubuwan sai an kiyaye wannan babu shakka yana daga cikin abin da yake lalata gari ya haifar da banna kamar yadda muke gani duk lokacin da ake rikici da 'yan shi'a sai a ce an ƙona motar gwamnati an harbe ɗan shi'a kaza an harbuwa ne kaga jini na malala abin bakin gani kwanan baya fa motar jin kai a wannan anan anan sakatariyar motar nema in an samu hayaniya ko wuta ya kama za a kawo gudunmuwa ita 'yan shi'a suka cinna mauta da za a gaya ma kuɗin da aka siyo motar nan yanzu ƙasa ba ce asara ba ba mai ƙona garinsu sai wawa ba mai lalata ƙasarsa sai mara hankali sai mara tunani ko da kana rigima da gwamnati karka ƙona cbn cbn ba nashi ba ne naku ne sakatariya ba tashi ba ce taku ce rumbun kuɗi naku ne me zai sa kai wa ƙasar ka ɓanna don ka daɗaɗa ma wani mutum wannan kuskure ne ai idan ba a fito ba ƙasar ba za ta daidaita ba waɗanda suka fito din ta daidaita ka gaya mun ƙasa ɗaya da aka yi zanga-zanga yanzu tana cikin alheri ƙasa ɗaya ba sa cikin alheri ku nemi hanya mai kyau don neman haƙƙi amma ba zanga-zanga ba shugabanni azzalumai kai dama sai an gaya ma duk wanda kaga ya je yana saka yana yana yana mika mutane taliya su zabe shi sai an ce maka mugu ne ba ku karbi taliya ba a shi ne tambaya kuna biyan bashin taliya ne kun karbi taliya kun karbi kuɗi kun wulakantar da kanku yau gashi abinda bawashi ce jiki magayi sai ku yi haƙuri nan da 2027 ko 2031 ta abin nan goban aka dawo da taliya aka bada ba za a karba ba canjawa kai ana dawowa karba za ku yi ga mutane mutum nawa ya karba wasu ma hotunan su ana da shi an buɗe kwalin taliya a cire guda ɗaya ba mutum taliya ɗaya wai taliya ɗaya ce shekara hudu taliya ɗaya shekara hudu Allah ya gyara zuciyarmu wannan ba daidai ba ne ba za mu goyi baya ba a lalata mana ƙasa abin da ya zama wajibi wal wajibu alal ulama'i wal uqala'i wal hukama abin da ya zama wajibi akan malamai da masu hankali da masu hikima an yubassirul umma su fadakar da al'umma su nuna musu lokacin da aka shiga jarabawa ba fita ake daga tsarin Allah ba dan neman mafita baka cewa dan na shiga jarabawa bari in bi hanya mai muni dan samu mafita ba daidai bane shortcut sai ka shiga shortcut ka yi nisa sai a ce maka close yanzu za ka koma ne ka samu sabon tafiya ka duba siriya 'yan gudun hijira ko sun fi miliyan goma suna wajen ƙasa duk inda ka je ba ƙasar ka ba rigima ta tashi a Najeriya ka tafi Ghana ko ka tafi Niger ko Kwatano sunanka abin na second class citizen a wulakanci ka zauna ba kamar ƙasar ka ba haka kawai ka zo ka cinna gidan ku wuta ba daidai ba ne ba daidai ba ne kuma ba za mu fasa faɗi ba to kaji masu cewa a jeho malamai daga kan mimbari mu je zuwa dan dai kawai an ce maka ba daidai ba ne to an ce ba daidai ba kai abin da za ka yi sai a ce maka daidai ne dan dai a dadada maka wannan zaman lafiyan da ka ga muna yi ni'ima ce idan muka matsa sai Allah ya janye ta a wayi gari shi ma babu to kaji eh ko taimakawa kai kana turawa a fito zaka sani eh jikinka zai gaya ma shi yasa ɗaya daga cikin magabata ya ce mu shekara 60 karkashin shugaba azzalumi ya fi mu zauna rana ɗaya ba gwamnati yau gwamnati ta cire hannunta kawai daga safe zuwa yamma wallahi wani sai ya kwace matarka wani sai ya kwace gidanka da ya fi ka karfi kato ne na gaske za ga mutum dan firit da shi amma shi ke da kuɗi Allah ce mai yalla bai kuma dole a bi shi hankali kuma bai da karfi saboda abin ba ƙarfi ba ne tsarin ubangiji ne ko ba ka ba yau a ce ba gwamnati daga safe zuwa yamma wani sai ya ƙwace gidanka wani sai ya ƙwace matarka wani sai ya ci mutuncinka wani ma sai ya raba ka da duniya idan aka ce gwamnati ba gwamnati rahama ce duk yadda gwamnatin take rahama ce muna zaune ne cikin yadda kake ga tsari dan akwai gwamnatin idan da ba gwamnati abin sai ya wuce da ba ka tsammani ko ma za a kaman dabbobi yadda ka san zaki ya kama ya karya haka za mu koma to kaji Allah ya gyara zuciyarmu don haka ya ku ƴan uwa masu imani wayanda suke kiraye kiraye wai a fito a yi zanga zanga Abinda ya janyo musu wannan karancin ilimi ne da kuma yaduwar jahilci domin dai mai ilimi da ya san abin da yake yi baka tunkara shi da irin wannan magana ba daidai bane jahilci ne eh yanzu ka duba Sudan nan nan kusa Sudan rigima tsakanin soja da soja ne ma ba mutanen gari da gwamnati ba soja da soja malam da ya zo nan wurinmu yana sudan cewa har sai da ya saba da tiyagas mace da ciki wata tara suka baro sudan suka taho a mota maimakon jirgin sama magana ka ta filin jirgi ma bai taso ba ka je filin jirgin in ka a mota da mace mai ciki wata tara tashin hankali ba a sa mashi rana zuwa kawai yake yi don haka idan kai ga kuna zaune lafiya sai ku ce muna gode wa Allah kan ni'imar zaman lafiya zaman lafiya alheri ne a cikin mu na akwai wanda bai iya zuwa ƙauyen su yanzu dan majalisa bai tashi a majalisa yana kuka ba yana a taimake shi bai iya zuwa ƙauyen su inda aka zabo shi yan bindiga sun yi take over wannan abin da ake faɗa abu ne da kuna gani yanzu haka akwai garin da kai baka isa ka je shi ba kwanan baya daga nan zuwa Kaduna yaya duk an yi wannan fa mantawa muke yi jihar Borno jihar Yobe duk ba a yi ba yanzu akwai hanyoyin da aka tsina ba abin su domin azahibu fiha mafqudun waraji'u minha mauludun in mutum ya tafi to an rasa shi sai dai an ga ya dawo kuma suna nan da wani tashin hankalin za a ji wai kai baka san yan siyasa ba su da imani ba dama ina dan siyasa ina imani dan siyasa shi yasa wani muna zaune cikin iyaye malamai yace gafata malam waɗannan nace ai gafata malam Kundeji ya ce eh, to lallai waɗannan mutanen in dai su za su tausaya wa al'umma to daga nan zuwa ranar tashi alƙiyama ba za su yi ba saboda ta takurza da muke da su su ja mu ja su ja mu ja kuma akan al'umman mu ake yi sun ga dama masu ce ba za su saurare ku ba su saka masu babbakon kaya bakin kofa ce malamai an ce ku koma kana da abin da za ka yi to an samu an saurara me ya matsalar ku jama'a na cikin yunwa za a duba ba magana duba so muke ayi wani abu yanzu saboda yunwa ta kai ta kawo ana cikin yunwa ga talauci ga kuma hunci. duka wayanda suke cewa ai zanga zanga suna da ƙarancin hangen nesa Allah ta'ala ya ce wala fa fatafshalu wa tadhhabu rihukum kar ku rika jayayya cikin ƙasa ku yi ta fitina tsakanin juna a wayi gari karfin ku ya kare ku kashe kanku da kanku Allah ce ka yi haka sai ya ce wasbiru Allah ya ce ku yi hakuri Allah ya ce ku yi hakuri annabi ya ce ku yi hakuri idan baka saurari Allah ka saurari manzon Allah ba wa za ka saurara ya eh? shi dai wasbiru kuma yace inna allaha ma asabirin da yan siyasa suna da iko numfashin da muke da ba za mu yi shi ba yan siyasa inda suna da iko wannan numfashin sai sun kwace mana shi to amma sai Allah bai sa numfashi a hannunsu ba duk abin da ka sani ba asibiti ba ruwa ba wuta ba abinci ba tsaro ba makaranta babu komi shi yasa annabi ya ce bayan ban nan annabi ya ce za ku ga son rai za ku ga son kai mutum shi kadai wani fa ɗan ƙarami ne fa a cikin gwamnati ɗan ƙarami ne ba wani mukamin kirki ya rike ba na a zo a faɗa amma da ya tashi tafiya umara ya ɗauki mutum ɗari ya tafi da su mutum ɗari shugaban mahaukata mutum ɗari kai ka san wannan kuɗin ba noma ya ba mutum ɗari kuma yaje kama musu hotel a Zamzam Zamzam hotel na nan kusa da Ka'aba kusan kwana ɗaya miliyan biyu miliyan uku ya danganta yana tashi yana sauka mu ɗauka miliyan biyu mutum ɗari an yi sati biyu banda abinci banda kuɗin jirgi banda kaza wannan ba hauka ba ne to wannan mahaukacin mutumin da yake ya haukace ya za ka biye masa da kuɗin al'umma kuma abin da zai baka mamaki cikin wayan da ya tafi da su hada malamai za fata malam zan dan biya muku sai ku rika nuna mana yadda ake roƙon Allah to me zaka roƙi Allah da abinci ka ba talakawa su ce Allah ya fi maka sai ya fi maka amma mugaye ne wani ya kwashi hamsin wani ya kwashi talatin ɓarnar da ake ba kaɗan ba ce wannan fa ƙarami ne a gwamnatin ɗan mijiji ne ɗan jariri ba wayancan manyan ba a je a kama hotel a zamzam shi yasa larabawan nan suke maraba da ƴan Najeriya saboda almubazzarancin ƴan siyasa idan ba larabe ga ɗan Najeriya sai ya fasa ciniki da wani ya kira ka har Hausa suke koya saboda ba wanda ya kai mu mutum sai ya je ya samu miliyan 500 sai ya bomb din ta rana ɗaya. ba hankali alhali garin su ba ruwan famfo ba bohol ba abinci ku rabu da su ku kama ubangiji abin da yawa 'yan uwa daga ƙarshe wannan yanayi zan ɗaukan mana gaba ta ƙarshe me yasa ake cewa a zo a yi zanga-zanga kuma me yasa zanga-zangan nan ya zama shine sautin da ake ji kaɗai a Najeriya me yasa wannan karan zanga-zanga ya ɓullo ko ta ina kudu da arewa magana zanga-zanga kawai ake dalilin da ya kawo zanga-zanga